Buba Galadima baya buƙatar sasantawa tsakanin shi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Rarara ya kawo ƙarshen rikimar mawakar jihar Kebbi. abubuwa sun faru a kotun koli a kan dakatar da yanke hukuncin shari'ar zaben gwamna a jihohi bakwai an kwantar da gwamnan jihar bauchi a asibitin london saboda rashin lafiya sanatawa mako zai gina jami'ar kimiyya ta fasaha arewa maso yamma a sokoto masu kallon mu assalamu alaikum sannan mu da saduwa da ku a labaran sbtv sashen hausa wanda ni fatima ibrahim zan Alhaji Buba Galadima shugaban tsagin APC ya bayyana cewar ba ya buƙaci sasantawa tsakanin shi da shugaba Buhari ba da yake tattauna da jaridar Independent a ranar Laraba. Alhaji Buba Galadima ya ce babu matsala tsakanin su balle a yi batun sasanci. Buba Galadima ya ƙara da cewar tsakanin shi da shugaba Buhari babu takun sakar alkantaka duk da kuwa ya hana shi zuwa fadar gwamnatin Najeriya da ke a Sorok. Dabo FM ta tattara cewar Alhaji Buba Galadima yana taimakawa Shugaba Buhari ne wajen gaya masa gaskiyar komai ɗacinta wacce waɗanda suke a kusa da shi ba sa iya faɗa masa. Fitaccen mawaƙi Dauda Kahuta Rarara ya kawo ƙarshen rigimar da ta ɓarke tsakanin wasu mawaƙan siyasa da wasu muƙarraban gwamnan jihar Kebbi. a cikin watan disamba na shekarar da ta gabata ne wata kungiyar mawaka mai suna naf entertainment wadda aka fi sani da mawakan apc na jihar kebbi suka saki wata waka sabuwa mai suna jirgin yawo akalla mawaka takwas ne suka yi gamayya suka rera ta sun yi wakar ne a kan siyasar jihar sannan kuma ta yi matukar tasiri a jihar inda ta rika ci kamar wutar bazara Kebbi na ɗaya daga cikin jihohin Arewa da waƙar siyasa ta fi kowace tasiri a wurin masu saurari. Ba a daɗe da sakin waƙar ba sai aka samu labarin cewar wasu mutane waɗanda ba a san ko su wane ne ba sun tare wasu mutum biyar daga cikin waɗanda suka yi waƙar suka yi musu bugun kawo wuƙa. An riƙa yaɗa hotunan su jina-jina a shafukan Instagram. Mawaƙan da aka buga su ne Bello Aljanari. Kabiru A. Sani da Musa Ali da Shamsu Otono da Ayuba Ibrahim, lamarin ya sa har sai da ta kai wasu daga cikin fitattun mawakan da ke wajen jihar irin su Aminu Alan Waƙa da El mu'az da Ibrahim Birniwa suka fito a shafukan suna soshal media suka nuna rashin jin daɗin su kan cin mutuncin da aka yi wa 'yan uwansu mawaka Haka zalika sun bayyana cewar sai sun bi kadin cin mutuncin da aka yi wa mawakan daga nan kuma sai aka rika yada labarin cewar ana neman duka mawakan da suka yi wakar ruwa a jallo wanda hakan ya sa wasu daga cikinsu suka yi layar zana aka rasa inda suke ana cikin wannan takaddama sai kuma aka samu labarin an gurfanar da uku daga cikin waɗanda suka yi wakar a kotu har ma an tura su gidan yari sakamakon zargin sun ci mutuncin wasu mutane a cikin wakar mawakan su ne ibrahim s fulani da muhammad sani da musa na allah da yake wa mujallar fim karin bayani game da sabuwar wakar shugaban kungiyar mawakan nafi umar ya bayyana cewa wannan wakar ba ta da nasaba da kowa riga ba wuya ce domin ba su kama sunan kowa ba kawai dai hannunka mai sanda ne suka yi wasu suka tsargu. Ana cikin hakan ne a ranar Asabar 11 ga watan Janairun shekarar 2020 sai rarara ya tashi takanas ta Kano ya jira a birnin Kebbi inda ya gana da gwamnan jihar Atiku Bagudo a kan lamarin mawakan. Wata majiya mai ƙarfi ta shaida wa mujallar fim cewa gwamna ya bayyana wa rarara dukkan yadda dambarwar ta faru yana mai cewa bai san ana yi ba. haka kuma ya ce bai san an yi kara ba bugu da ƙari ma baya da masaniya kan waɗanda aka kulle bagudo ya ci gaba da bayyana wasu rarara cewa ai dukkan mawakan jihar kebbi 'ya'yansa ne sannan idan ma an same su da laifin sun yi masa wani abu wanda bai dace ba to ya yafe musu a yanzu haka dai ana sa ran idan allah ya kai mu ranar litinin za a saki mawakan da aka kama sakamakon zuwan rarara mawakan da suka yi wa Rarara rakiya zuwa birnin Kebbi sun hada da Kamilu Koko da Alhaji Kabiru Gashuwa da sauransu. Wata babbar kotu a Gusau babban birnin jihar Zamfara ta umarci hukumar hana yi wa tattalin arzikin kasa ƙasa ta'annati da almundahana ta EFCC da ta buga shelar neman mai jayayya game da kudin da hukumar ta kwace daga hannun wani murtala muhammad shinkafi a cikin watan mayun shekarar 2019 bisa ga tuhumar an sami kudin ne ta haramtacciyar hanya kotun ta ce bisa ga rashin cika ka'idar ba da wannan shilar a jaridun najeriya ba za ta ci gaba da sauraren neman bukatar mayar da kuɗin aljihun gwamnatin jihar zamfara ba don haka ta ɗage zaman sauraron wannan bukatar har sai bayan ta buga wannan shelar wanda shine cikon ka'ida kamar a mai da kuɗin aljihun gwamnati barista muhammad gambo shine lauyan hukumar ta efcc ofishin kula da yankin sokoto ya kuma yi ma wakilinmu ɗayar sama'ila mafara ƙarin bayani kan wannan batu mun yi falin ah, wani takarda ne na application a gaban kotu wanda muke neman kotu ta bada oda na a mayar da kudin da aka kaba da kwashin zamfara state wajen miliyan 60 so bayan kot ta saurare mu sai kuma aka gano akan cewa kotu ya kamata ta zamanta ta ba da odan akan a samu a bada notis notice kuma duk wanda yake da wani interest akan wannan kaya ya zo ya samu ya kawo takardar wato duk wanda yake da sha'awa ko kuma yake da ganin cewa mallaka shi ne mallaka shi ne zai iya zo gaban kotu ya yi bayani to sai ya to kuma a zaman da aka sai kotu ta manta ba ta samu ta ba da wannan wadan ba sanadiyan wannan shine sai kotu ta ce to za ta daga wannan maganan saboda ta ba jama'a dama da yake da ta cewa sai ya faɗa kun yake kun ka ce kun karɓi wannan kuɗin daga zamfara state ga hannun waye misali a kuɗin nan dai mun same shi ne daga hannun wani wanda ake ce da shi murtala muhammad shinkafi wanda yake kuma shi kuma bayan da aka yi bincike ya nuna kan cewa kuɗi ba nashi bane na fasa applicant ne wanda yake shine abdullahi muhammad shinkafi to yanzu idan kuka samu wannan oda din akwai wani mataki da za ku doka a gaba a mu dai normal abin da suke nema suke ma suke a kai shine idan mun yi application ko final forfeiture order ya kamata a yi odarin wannan forfeiture din ma kuɗi din da kuma duk wani kayan da aka yi barin zuwa gwamnatin tarayya so abin da muka sa cikin application namu yau shine muna nema a mallaka waɗannan kuɗaɗe da kuma wannan mota ma gwamnatin tarayya su kuma waɗanda kuka karɓi kuɗi a hannunsu su kuma waɗanda muka karɓi kuɗi a hannunsu wannan fabrication da aka ce a yi din shine kenan idan har mutum ya ga cewa wannan kuɗi nashi ne ya same shi ta hanyar halali ne sai ya zo ya yi bayani a gaban kotu sai ya karbi kuɗi a zaman nashi ko kuma kotu bata gamsu da jawabin da ya yi ba sai a mayar da kuɗi ya zama ya kuma gwamnatin kotun da ya ta ɗage zaman sauraron wannan bukata ya zuwa 11 ga watan fabrairun wannan shekara sa'ilin da take sa ran hukumar ta efcc ta buga wannan shelar a jaridun najeriya domin bada. dama ga dukkan wani mai tunƙaho da kuɗin nashi ne kuma ya same su ta halartacciyar hanya ya zo a kotu ya kare matsayinsa akan halarcin kuɗin A ranar Litinin ne babban alkalin alkalai na ƙasa Justice Tanku Muhammad ya jagoranci zaman kotun koli domin yanke hukunci a sauran jihohi bakwai da har yanzu ba a kammala shari'ar kujerar gwamnoninsu ba. kotun ta zauna ne domin yanke hukunci akan karar zaben kujerun gwamnonin jihohin kano da imo da bauchi da benue da plateau da sokoto da kuma adamawa sai dai kotun koli ta gaza yanke hukuncin a ranar litinin tare da daga zamanta zuwa ranar talata 14 ga watan janairu hargitsi da hayaniya sun tilasta wa justice ficewa daga zauren kotu ba shiri Babban alkalin Najeriya Justice Tanko Muhammad ya fice daga zauren kotun babu shiri sakamakon hargitsi da hayaniya da ta cika babban zauren kotun koli. Daraktan Shari'a na Kotun Kolin Ibrahim Gold ya umarci jama'ar da ba wani matakamaiman lamari ya shigo da su kotun ba da su fice daga zauren kotun. Ya kara da cewar manyan lauyoyin bangarori da kuma wasu mutane hudu kacal aka amince da su zauna a zauren kotun. Idan ka shigo ba Idan ka shigo ba a matsayin lauyan mai kara ba ne ko wanda ake kara muna roƙonka da ka bar zauren kotun,” cewar shi. Babban alkalin kotun da ba a bayyana sunansa ya gamu da rashin lafiya, bayan al'amura sun dan lafa kuma ya koma kan kujerarsa ya zauna. Justice Muhammad ya gaggauta sanar da cewar an dakatar da sauraro da kuma yanke hukunci akan kararrakin ƙararrakin zaɓe saboda rashin lafiyar da ta faɗa wa ɗaya daga cikin alƙalan kotun guda bakwai. alkalin alkalin ya bayyana cewar an ɗaga dukkan kararrakin zuwa ranar talata domin a duba lafiyar alkalin da ba a bayyana sunansa ba bayan an ɗaga zaman kotun tsohon gwamnan jihar bauchi muhammad abubakar ya sha ruwan jifa yayin da ya fito daga zauren kotun tsohon gwamnan ya sha jifa ne da robobin ruwan sha yayin da yake ɗaga hannayensa tare da yin alamar hudu ga hudu hatta a lokacin da jami'an tsaro ke kokarin ceto sa masu jifansa ba su daina faɗin ƙarya ne barawo ba an kwantar da gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad a wani asibiti a london sakamakon wani ciwon da ba a bayyana ba a takardar da babban mataimakin gwamna na musamman a bangaren yada labarai muktar gidado ya mika wa manema labarai a jiya a bauchi ya bayyana sako na musamman ga jama'ar jihar daga gwamnan ya sanar da cewar yana kwance a gadon asibiti a birnin london a yayin da kotun koli ke gab da jin daukaka kara da aka yi mai ƙalubalantar nasararsa takardar ta ce ina kwance a gadon asibiti a london amma ina da tabbacin allah ya isar mana kuma zai ba mu nasara ina miko muku gaisuwa kuma nasara ta mu ce da izinin allah gaisuwa gare ku duka takardar ta kara da jaddada cewa Mulkin a shirye yake don kawo ci gaba ga Jihar Bauchi tare da tabbatar da adalci, ya kara da tabbatar da cewar zai duba tare da tabbatar da an saka wa duk wanda ya nuna jajircewarsa tare da tabbatar da ayyukan ci gaban Jihar Bauchi. Kamar yadda wannan lokacin da Kotun Kolin za ta zartar da hukuncinsa na karshe shine lokacin da Ubangiji ya nuna mishi magoya bayansa na hakika. Gwamnan ya miƙa godiyarsa ga waɗanda ya kira da magoya baya masu kishin ƙasa. Kwamitin Kula da Lamuran Tsaro na Majalisar Dattawa ta Ƙasa Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya samu damar kafa Jami'ar Kimiyya da Fasaha mai zaman kanta ta farko mai suna Jami'ar Kimiyya ta Arewa maso Yamma a Sokoto. Sanata Aliyu takardawa Mako ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karbi takardun cikewa guda goma na shirye-shiryen fara kafa jami'ar mai zaman kanta mai suna Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Arewa maso Yamma. A can shalkwatar hukumar ta ƙasa da ke Abuja a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, Sarkin Yamman Sokoto ya bayyana cewa Daukacin yankin na arewa maso yamma babu jami'a guda mai zaman kanta wadda za ta kula da samar da guraben karatu na ɗimbin ɗaliban da ke neman ilimi a jami'o'i. Sanata Aliyu Magatakarda mako ya bayyana cewar, Allah cikin ikonsa ya ba shi damar kammala kariyar aikinsa na digiri ta uku, wato digirin digirgir a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ba don neman wani aikin jami'a ba a nan gaba sai dai domin ganin manyan gobe matasa sun bi sahun magabata ta neman ilimin da ba kama hannun yaro. Ya kara godiyarsa ga mahukunta hukumar mai kula da jami'o'i ta ƙasa kan goyon bayansu ga gwamnatinsa na samun kafa jami'a mallakar gwamnatin jihar Sokoto a lokacin yana gwamnan jihar Sokoto. Sarkin Yamman Sokoto a jawabin jami'in hulɗa da jama'a da manema labarai nasa Bashir mani ya bayyana cewar ya samar da ilimi kyauta a lokacin yana gwamna a matakai daban-daban har tsawon karewar wa'adin mulkinsa. Tun da farin da yake magantawa, sakataren zartarwar hukumar Farfesa Abubakar Rashid ya nuna damuwarsa na rashin jami'a mai zaman kanta a jihar Sokoto da ma yankin Arewa maso yamma domin kula da ɗimbin bukatar da ke akwai na samar da guraben karatu ga jami'ar da ke bukatar zuwa jami'o'i kuma suna da ƙishirwar samun guraben karatu amma abin ya faskara. Daga nan sai yabawa mai girma Sanata Aliyu Magatakardawa muku kan tunanin kafa jami'ar domin ganin an ɗaga martabar ilimi a yankin na arewa maso yamma da ɗaukacin ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen labaran kenan da kuka riga da kuka ji daga nan gidan talabijin na SVTV. Amma kafin na salama da ku ga bitar kanin labaran. Buba Galadima baya buƙatar sasantawa tsakanin shi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Rarara ya kawo ƙarshen rigimar mawaƙan jihar Kebbi. abubuwan sun faru a kotun koli akan dakatar da yanke hukuncin shari'ar zaɓen gwamna a jihohi bakwai. an kwantar da gwamnan jihar bauchi a asibitin london saboda rashin lafiya sanatawa mako zai gina jami'ar kimiyya ta fasaha arewa maso yamma a sokoto a madadin abokanan aikina da suka sada ni da ku a wannan rana ni fatima ibrahim nake ce da ku sai wani lokacin idan allah ya kai mu ma'asala